hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1447 wadda ta yi daidai da hudu ga watan hudu watan afrilu kalandar albashi shekara 2026 muna cikin kitabu talaq littafi na 18 ko na 19 ko na 20 ko na 21 a jerin ƙananan littattafai hamsin da hudu ko hamsin da bakwai ko hamsin da takwas ko sittin da uku da ke cikin wannan littafi na sayo musulun sabanin nusohinsa karatu ɗaya gabata mun kai ƙarshen babi na farko a wannan littafi hadisi mai lamba sha hudu dubu da ɗari hudu da saba'in da ɗaya cikin baka yau insha Allah za mu tashi farkon babi na biyu hadisi na sha biyar dubu da ɗari hudu da saba'in da biyu a cikin baka da fata Allah ya taimake mai sa mu dace imam muslim Allah ya ji kansa ya ce babu talaki salas babi da zai bayanin saki uku mutum ya saki matarsa saki uku a lokaci guda a dunkule ya hukuncin wannan sake yake قال حدثنا Ibrahim, بن Muhammadu bin بن رافع واللفظ bin rafi وأن اللفظ النشي بن رافع يعني. قال إسحاق أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عبد الله بن عباس يتشي كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة سكي يا كسن شيء زامن من زان الله صلى الله عليه وسلم da zamanin abubakarin siddiq Allah ya kara masa yadda da shekara biyu daga halifancin umar dan al-khattab Allah ya kara masa yadda saki uku guda ɗaya ke ɗaukarsa in mutum ya saki matarsa saki uku to za a ɗauke shi a matsayin saki ɗaya ne faƙala umar bin al-khattab sai umar dan al-khattab ya ce innan nasa qad ista'jalu fi amrin qad kanat lahum fihi ana lallai mutane sun yi ci da zuci sun yi gaggawa suna gaggawa cikin wani al'amari wanda akwai wajabcin su yi sannu-sannu a cikinsa falau amdainahu alaihim me zai hana mu zartar da wannan abin da suke gaggawarsa a kansu famdahu alaihim sai shawara da sahabbai sai aka zartar da take uku a lokaci guda a matsayin matarka ainihin tasa ku sake uku ta yadda babu aure a tsakaninku sai ta yi wani aure an gane su wato sai mutane suka ringa wasa da saki din kawai sai mutum sai sai ya saki matarsa saki uku ko mai ce masa sai ya sake ta saki uku don ya san ɗaya za a ɗauka a yi masa faɗa to da mutane suka ringa yin wannan abin wani ma sai ya saki matarsa saki goma wani ya ce ma ya sake ta saki ɗari don ya san ko saki fan ba sama ya sake ta saki ɗaya za a ɗauka da suka yawaita wannan abin nan sai umar dan khattab yayi shawara da sahabbai sai suka ce eh azartar da take uku a matsayin take take uku kawai an fahimta idan aka sai aka zartar da wannan abin nan dai قال حدثنا يساق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا الريج ها حول السند قالوا وحدثنا ابن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه أن أبا الصحباء قال لابن عباس أتعلم أن ما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر فقال ابن عباس نعم ابن, ابن أبو الصحباء Yace ce da abdullahi dan abbas shin kasan cewa saki uku ana mai da shi saki ɗaya ne ana ɗaukar sa matsayin saki ɗaya a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da zamanin abubakar da ma shekara uku na shugabancin umar sai abdullahi dan abbas ya da shi kwarai haka ne قال عبد الله بن ابراهيم قال اخبرنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن إبراهيم, عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس أن أبا الصحباء قال لابن عباس هات من هناتك أبو الصحباء إيش عبد الله بن عباس كامن waɗannan fatoyin naka shine hanatik an gane ku wato fatoyi da kike bayarwa wanda ainihin sun saba ka'ida alam yakun at-talaqu thalath ala hadi wa abi wahida ashe saki uku da aka yi cikin kalma guda a zamanin manzo Allah sallallahu da zamanin Abibakar ba da yake mai da shi ba ake ɗaukarsa. sa fa qala zalik da ce yi haka ne ka na fiye da umar tataya'a an-nasu fi amma zamanin umar ɗan khattab sai mutane suka ringa ainihin wato gaggawa wajen yin saki fa'ajazahu alaihim sai umar ɗan khattab izartar da wannan sakin a kansu a wata ruwaya ta taba'a an gane an gani ku amma ta taya ɗin da ya ta ce ruwayar jimhur na malamai da suka roto wannan littafin na wannan hadis wannan abin na ɗin imam musulmi ta taya amma ya zuwa wata kalma ta taba an gane ku kuma duk ma'anan su daya an gane ku kawai shi ta taya din ya fi nuna gaggawar da mutane suke yi an gane in ka karanta da yawon ya fi nuna gaggawar da mutane suke yi wannan iwancan ma'i an gane ku to sannan yawancin shi ta tayo ana amfani da shi ne cikin abin da yake sharri an gane ku in mutane suna abin da ba kyau kuma wannan yi wancan yi wannan yi wannan sai a ce ta tayi an nasu fi fi zalika al'amr wato sharrin mutane sun yi gaggawa cikin wannan abin mara kyau an gane ku sabanin atatabu shi kuma an fa amfani da shi a cikin me abin da yake na alheri da haka da zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da wani mutum ya zo ko wasu mutane suka zo daga mutanen da suka zo bara ko kuma wani mutum ya zo daga mutumin da ya zo bara wajen manzo Allah ya musulunta ya koma gida aka hura masa karan tsana bare da ya zo kyakkyawar sifa ga shi nan bulbul da shi a ƙoshe ga kayansa masu kyau bane da ya tayi zuwa duk yara mai ya kanja mai kayan jikinsa ba kyau da ya tsaya gaban manzo Allah sai ce ya rasulullah ka gane ni sai ce ba kai ne wanda ka zo bara ba ita ni ne amma da na koma gida sai mutane na saboda musulunci suka tsangwame ni aka samun karan tsana aka hura wuta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna shi yace jama'a fi masa ne fi masa sadaka to wani mutum bit kafin annabi ya gama bayani sai je gida sai ya dako wani kayan abinci sai kawo masa ah ga haka ake ashe sai wannan ide ya dauko ne kafin ka ce mai wannan sai ga an tara masa kayan sawa an tara masa kayan abinci an tara kuɗi an fahimta to kaga mai ruwa sai ce ta taba'an nasu an gane ko mahallu shaɗin a cikin shi ne ta taba'an nasu to wannan aikin alheri kenan shi na kyau ta taba'an nasu da ba'u amma ka ce ta taya'an nasu to cikin aikin sharri ne an gane wani ya yi mummuna abu sai wani ya zo ya kwaikwaye shi sai wani ma ya zo ya bi shi kuma mutane sun suka yi ta yi an gane ku to amma kuma kowanne daga kimiyya ana amfani da shi a ɗaya ɓangaren a cikin abin alherin ana amfani da ta tayuwa. da ya'un din a cikin aikin sharrin ma ana amfani da me tatabu da ba'un din an gane ku to da haka da mutane suka saki jiki kan jiki kan karfi suna wannan abin din sai Umar dan Khattab yace to azartan musu da wannan saki uku idan mutum yace ya saki matarsa saki uku to shikenan ta saki ta saku saki uku an gane to shi abu sahaba me yake so ya faɗa yana so ce an saba an saba an saba manzo Allah ko yanzu abu sahaba yana so ya ce shi shine ahlus sunna su Abdullahi dan Abbas su Umar dan Al-Khattab su su su kuma yan bid'a ne ah. ko <laughs> an bayyanta to wannan abin nan din ya daɗe ina ina ina barbarar musulmai irin waɗannan afkar irin waɗannan tunani-tunani na tuna ko wani ɗan uwa nan ya je waje ya yi karatu ya zo a nan masallacin ya zo yana maganar a yi kiran sallah na biyu ai usman ne ya ƙara shi ranar juma'a ya yi fari hubba a nan za shekarar sha bakwai zuwa ashirin nan sai na tsare shi nan yanzu kai me ya ka gwaru gwarin sai yanzu kai kai ne a halin sunna usman na afan dan bid'a subhanallah na sha abinda karatun kai yake faɗa ke ka ce ba sunna ne zamanin annabi ba a yi usman ne ya ƙara sun da haka ya ƙara shi kenan sai a daina bid'a ne yanzu kai tsakaninka da Allah kai kai ne suna sunna Usman dan afan dan bid'a yace wallahi malam sai yanzu na fahimci karatu an fahimta waɗannan waɗancan miyagun afka sun daɗe suna barbarar musulmai sun daɗe suna barbarar musulmai to ba wani abu ba ne ana so ne saboda babu wata hanya guda ɗaya da za ka cimma musulunci idan baka ɓaci sahabban annabi ba saboda su sahabban annabin ai su ne naƙalatu din ba su suka kawo addini ba gaba ɗaya su suka kawo addini su suka kawo ƙur'ani su suka kawo bayanin manza Allah su suka kawo hadisan manza Allah duk wani abu da ya shafi musulunci ya kawo shi su suka kawo shi to idan aka zo aka rushe kimar su da darajar su a cikin mutane ya rage fai da yake kun fi gane yaren siyasa yanzu ku kalli wanne hali arewa take ciki a halin yanzu wanne hali kano take ciki a halin yanzu me aka yi ai kokari aka duk wani mai mutunci aka rasa masa da ni aka hana mutane aka ce ku daina sauraron addini ba ruwanku da addini a cikin siyasa sai suka yadda ba ka aka yi ba a sa ku zagi limamanku ku zagi waɗanda kuka amince da su za ku gama zagin su kuma ku zo ku bi su sallah ba haka ake yi ba ku gama zagin su ku mutu su muku sallah ba haka ake yi ba to in kana so ka jijjiga addini daga asalinsa waɗanda suke tsaye akan addinin su kake zubar da mutuncinsu to kaga abin da aka yi kenan yanzu a Najeriya da ya zama ba wani mai kima ba wani mai daraja ba wani wanda ya isa an zubar da mutunci da darajar mutane kowa ba mai kima ba mai mulki ba ba mai sarauta ba ba mai shugabanci ba ba mai ilimi ba ba mai kuɗi ba ba mai yawan shekaru ba abin da yake nuna maka wannan ba wani mutum da ya wuce zagi a kasar nan kuma kaskantaccen mutum ya zage shi shi kuma duk darajar shi ba ga bane ba zage shugaban kasa ba zagin gwamna ba zagin sarki sarkin musulmi ma an zagin sarkin musulmi ko ba zagin wane ne ya tsira an fahimta to wai abin da ake cewa shine wai wayan a ci sai aka kori kare gindin dinya ga sai a baje kola ya da za a yi su da aka gashi nan da suka ziga ku kuka zugu gaya sun zo kuma kuna wayo wayo ba wayo wayo a ƙasa yanzu ba mai aka kara ba yanzu akwai wanda aka tuntuba yan kasa aka ce a yi karin mai ah, ba sai ka je gidan mai kawai lita ta canza ba to wanda duk sanda ake so a wa al'umma tsakiyar da ba ruwa to waɗanda suka tsaya a kan al'amarin da su ake zubar da ƙimar su a idansu to su kuma yin suka da ƙimar su ta zube to su kuma sun shiga uku ke to da haka suke tabarbarar sai sun zubar da kima da darajar sahabbai in kima da darajar su ta zube to musulunci shi ma ya samu matsala kenan to da haka sai dan kala kato ya zo sai dan qur'ani zalla ya zo sai yan ba mu da hadisi su zo sai yan sahabbai sun yi son zuciya su zo sai waɗanda masu yan shi'a ma da suka tashi sharrin su da ya fa na kwaciya suka ma sahabban gaba ɗaya sun yi radda ba ga suka ce ba an fahimta yanzu wanda ya rida ya kawo maka addini wanda ya rida zai kawo maka addini kenan sai mutane sun yi takatsantsan to shi yanzu abu sahaba ina so ya ce ai zamanin manzan Allah saki uku saki ɗaya ne zamanin abubakar haka shi ma umar ɗin a zamaninsa haka sai da aka shekarar biyu ko uku duk wanda ya saki matarsa saki uku saki ɗaya ke ɗaukarsa dan kenan dan ne daga baya zai canza ra'ayi yanzu ya kawo hukunci sabo kuma inil hukmu illa lillah ah. <laughs> an bayyanta yanzu abinda umar ya yi za ki rashi bida abinda sahabbai suka haɗu collectively suka yi shi za a kira shi bida to wannan abin sai ya shiga cikin tunani da kwakwalen mutane ke da haka mala ilmu bitta da koyo ne ake sani lokacin da ka ɗau littafi kai ne malamin kanka ko kai karatu a hannun malamin kansa shikenan sai ne sai a haihuwar guzuma ya kwance uwa kwance to duk irin waɗannan tunane-tunane ba na waɗanda suka je makaranta suka yi karatu ba ne an fahimta ba makaranta suka je gaban malami suka sa littafi aka karantar da su ba ne a a tunani ne yake zuwa musu kawai sai su kafa hukunci a kansu kamar wa'il ne wanda ya kirkiri mazhabin mu'tazilanci malamin sa ake wata tambaya gabanin malamin ya bada amsa sai ce shi ba kafiri ba ne shi ba mumini ba shi ba dan wuta ba shi ba dan aljanna ba malamin fa yana zaune ko ba shi aka tambaya ba malamin aka tambaya amma kurum da kwakwalwarsa ta haska masa wani abu sai zama kamar samiri ita wa kazalika sawwalat li an fahimta shi kenan da aka sai shi sun suka zo sai suka gurɓata addini za zuwa ce da kai ai allah da bai san kaza zai faru ba yanzu ya sani sai a jingina jahilci zuwa ga allah saboda suna tunanin in allah ya yi irin abin da mutum ya yi allah ya yi zalunci kamar yadda ɗan adam in ya yi zalunci sai suka jingina zalunci zuwa ga allah in ya yi kaza da haka dan kada a ce bai yi zalunci ba sai a ce kwata-kwata ba shi ya kaddara wannan abin an bayyanta sai ba su to da haka duk sai su zo sai su gurɓata addini sun sa tunane-tunane sun sa kaza kaza kaza shi ita kuma shari'a tana buƙatar sai an saita ƙwaƙwalwa da tunanin mutum da zabu sahaba abin da yake so ya ce kenan ai wannan abin nan din eh, eh, Umar ya kawo sabon hukunci kuma Allah kada yake da ikon sa hukunci a musulunci sai ta da shi a ai Umar yana ma da certificate na eh, duk abin da ya kawo a karba ko alaikum bi sunnati وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد إنتم خلفاء الراشدين فبيتكم ينتم عليكم بسنة الذين من بعد أبو بكر وعمر نن نفسي نأكن سكينكم شي أمر نفسي نأكن تو sannan kuma sai ka dabi akwai muwafaka fi umar da umar yakan faɗi magana ya yi wani hukunci allah ya saukar da hukunci abin da umar ya eh, laƙar na fi man kana ƙablakun min al'umman mulhamun fa iya kun minhum min a ahadun fa hu umar al'ummomin da suka gabata a kodansu mutane da allah ina magana a kan harshensu to yin akwai irinsa a cikin waɗannan mutane akwai ya zo mulhamun ya zo muhaddasu to yin akwai irin waɗannan a cikin al'umma ta annabi ya ce to umar ne to sannan kuma annabi ya ce umar ba sa haɗa hanya da shaidan malaki ka shaitan salikan fajjan illa salaka fajjan gaira fajjan annabi ya ce da umar shaidan bai taba haduwa da kai ka biyo wata hanya ba face shi sai ya canza hanya shi shaidan da sai za abin da umar ya yi za a hada shi da shaidanci za a hada shi da bid'anci za a ce ya yi sako ya yi kaza ya kaza an fahimta da aka sai an yi taka tsantsan kenan kwarai da gaske irin wannan fikira ta sabu sahaba tana nan har yanzu tana da yaduwa cikin mutane tana yaduwa tana tafiya zai a zo sai mutum ya ya saki matar saki uku sai ta kokari ya fada can ya shiga can ya koma can ya koma yanzu jama'a hara duk wanda ya saki matarsa saki uku a saki kalma daya ta saku kuma haramun ne a mayar da wannan auren waɗansu malamai irin su muhammadu salihu da rusamin allah ya ji kansa ya ce to idan an ga akwai matsala za ka za a mayar sai a koma wancan asali ce a'a ba za koma wancan asalin ba wancan asalin ya riga ne ofa ce an yi terminatin nata ta yi zama outdated an fahimta ta zama outdated Sabai suka haɗu suka yi ijimai a kan duk wanda ya saki matarsa saki uku a kalma ɗaya zartar da shi ba wanda zai zo daga baya ce a koma wancan asalin eh, sun san da shi ko bin sani ba wa ya faɗa da ba su faɗa ba ma za ka san an yi da ba su faɗa ba ka ƙaddara ba su faɗa ba za ka san an yi ma saboda nuna mutane ga inda tsarin yake ba wai so ake shi kenan mutane sai su su ta baragada kowa ya abin da ya ga dama kuma shi kenan sai ya ɗauko kwamatalarsa sai ya zo ya samu masa mafita a cikin addini za mu zo wata matsala tana nan tana da hatsari A eh, ainihin tana gaba kaɗan allah ya kyau to wannan ya da allah malam ya kamata ka yi magana akan gaba malam gaba tana nema ta zama wata kayan gabas da mutane suna yin alfahari suna takama da ita mutum ba shi ma da wanda yake gaba da shi ina ga kamar shi bai cika ba <laughs> akwai cika cikin gaba Allah ya sauke Allah ya sauke Allah ya sauke. yace kuma malam abin babban abin takeicin shine gabar ma da yan uwa wasu ma yan uwan uwa ɗaya uba ɗaya ciki ɗaya wasu ma gida ɗaya kuke zaune da su amma kuma ana yin gaba kuma a ɗauki shekaru ana yi da Allah malam dai ya kamata kuma wannan magana da nake gaya maka waɗanda suke gaban nan fa suna sauraron ka <laughs> an gane ku Allah ya sauwaki to shedan ne jama'a shedan ne amma idan ka ajiye ko da a rayuwarka kawai ka kaddara ka ajiye zancen nafsi ko kaza ko kaza a rayuwarka kawai sai kake yin gaba don Allah ya lwace ko kunshi duk farin cikin da kake sai kaga wanda kake gaba da shi wannan farin cikin ya gurbata ko bai gurbata to dan Allah in kai amfani da hankali kawai ya kamata ka yi gaba Ya amfani da hankali kawai me amfanin gaba sannan wanda kake gaba da shi dalilin gaba da shi ya mutu dalilin gaba da kake da shi ya rasa wani abu da Allah yake bashi dalilin gaba da kake da shi menene na nasa isa mu tasgaro ko isa matsala ah, akwai to don ni kuma yanzu jama'a kowa lafiya fa ike nema lafiya ake nema ko ba lafiya ake nema yanzu mai gaba zai yi lafiya to ta zai lafiya tun da cikin damuwa ike kuma rabin magani shine ka rasa damuwa in ka rasa baka da damuwa a rayuwarka to yanzu cutar ka rabi ce duk cutar da zaka yi rashin lafiyar da zaka yi jinyar da zaka yi a cikin rabi kake yi ba ka yi a cikin gaba daya to wanda kuma yake da wannan ɗabi'a ta gaba hasada kiyayya wane ne mugunta bakin rai shi kuma already cuta rabi ta same shi yanzu wata ta same shi ciwon kai ya same shi kuma ya daɗo a cikin raba don allah ko da wannan kawai mutum ya yi gaba da wannan kawai mutum ya yi gaba to sannan ga nasu nan da yawa da suka zo manzo allah sallallahu alaihi wasallam yana hana mutane su ikiyayya su yi hasada kada su yi ba da yan ujunan su baya ku zama to yan uwa cikin addinin allah kowa ya zama dan uwan kowa kuma yace wala yahillu lil muslimin an yahjura akahu foka salasa. bai halatta ga musulmi kana so ka amsa sunan musulmi annabi ya ce to bai halatta ga musulmi a ce ya kaurace wa dan uwansa musulmi fauka fawqa thalathati ayyam saboda sama da kwana uku har ka zo na kana shekara kana gaba shekara fa dan Allah shekara gobe ce ah shekara gobe ce wato kamar shekara sha wani abu akwai wani da aka zo 'yan uwa ne ahalus sunna gaba ɗaya duk ana tare sai suka samu matsala aka zo aka faɗa sai muka je mi musu sulhu aka kawo musu ayoyi da hadisai aka yi musu bayani to shi turin gabar ko ina kuka kawai yana bude baki sai ce wai dan Allah a bar shi wai shekara suna gaba a bar shi zuwa ba za ya yadda wallahi da dauka shi har abada tsakaninsu amma dan Allah yanzu ina kuka fa dan Allah bar shi zuwa baɗi yanzu shekara da ana gaba na ce to ka sani a yanzu wannan abin da ka kudurci a zuciyarka nan da minti ɗaya kana iya mutuwa kuma allah subhanahu wa ta'ala zai rubuta ta zama a haka zai tashi ka mutu kana gaba sannan kana da tabbacin za ka shekara wa yake da tabbacin zai kai bari malam wallahi fa na yadda don allah ku yi min alfarma kun ji mu za mu masa alfarma mu tunda rayuwa a hannunmu take alhamdulillah haka dai aka yi ta fama har ƙarshe ya haƙura to da aka jama'a wannan ɗabi'a ce wadda ba ta da kyau jahiliya ce ɗabi'a ce ta jahiliya kuma ɗan uwanka ɗan uwanka nan da wajibi ne ka sadar da zumuncinsa ina cikin ayatul ayatul ashara kuma duk inda Allah ya magana zai ka ce wa ati zal qurba haqqahu yanzu wanda yake da haƙƙi a kanka sai kake gaba da shi zaka yi bashi wannan haƙƙin shi zai iya nema to kuma yana da haƙƙi ka mutu yanzu kana ina da haƙƙi kanka ka mutu kana gaba da shi akwai haƙƙoƙinsa kuma baka bashi ba ga gaba kuna yi ya za a yi to sannan mutanen fada suke gaba duk litinin da alhamis ana kai ayyukan bayi zuwa ga ubangiji subhanahu ta'ala sai gabarta wa kowa ya karba aikin kowa sai masu gaba sai ce ku kyala waɗannan ba zan karba aikin su ba kuma ba zan gafarta musu ba har sai sun yi sulhu yanzu wannan gabar da kuke idan sati guda yanzu da farawa to kaga dai shekaran jiya alhamis ko ka kun ga an dawo da ayyukanku ba karba ba kuma ba gafarta muku ba ku da kuke gaba in kuka sake kuka kai jibi litinin aka sake kaiwa sai kuka ce sai talata yanzu fa aikinku na mako guda Allah bai karba ba kuma bai gafarta muku ba kuma akwai tunanin mutuwa ko babu za a yi mutuwa ko ba za a iya ba sai an mutu ya za a yi ka mutu Allah bai karba aikinka ba ka mutu Allah bai gafarta maka ba to wa zai gafarta ma ko kun fahimta jama'a to akwai hatsari ko ba hatsari wata asara kai dan ka rasa komai na duniya ka samu na lahira kuma wata riba ka samu abinda za ka girga kenan in ka rasa komai na lahira komai ka samu a duniya sannan gaba don Allah samu ce gaba samu eh, ce gaba mai ce gaba fara ce ka rasar da energy naka ka rasar da lafiyarka ka rasar da duk wani abu na jin daɗi ka rasar wa kanka su mai amfanin gaba mai amfanin ta an ce masu yin gabar suna ji na yanzu haka nan suna gabana ban sani to shi dai haka yace yace malam suna jin ka dan Allah ku yi hakuri Allah ya fattaqullaha wa aslihu zata bainakum ku ji tsoron Allah ku gyara tsakaninku ku yi sulhu a tsakaninku yace innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bain akhawaykum kai 'yan uwantaka a musulunci fa ko an ɗau makami an yi yaƙi fa Allah ya ce fa'in ba gaɗe menene wayin ta'ifata ne min almu'mini na tattalu fasilihu bai na huma fa'in ba gaɗe hidahuma alalokra faƙatilun da ti tabgi hatta tafiya ila amrillah fa'in fa'at fasilihu bai na huma bil'adlu a kusurko inna Allah ya hibbul muktalin sai ce innamal mu'minu na ikhwa hadda an yaƙi fa amma fa fa'in uwantaka kuma kai an ce yana sauraro na yaku dan Allah kullum a wannan makarantar muna da wani bayani da muke ba annabi ya ce ba sahabbai sun yi kaza sun yi kaza wannan ita ce rayuwar sabai. ita ce rayuwar Maza Allah ba mu karanta ba suka yi fada aka biki juna aka yi kaza da aka zo aka yi mun sulu suka tayi suna runguma juna ana kuka an yi kwaba yawa to me kenan kai yanzu wannan duk sai dai ya zama labari gare ka shikenan ka ji tarihi ka dinga girgiza kai sai ka ce jangwala gwada irin ka dangada na wani ga dangada jangwala gwada ko ne sai haka kurun sai ka ga yana ina haka yana dai haba kai wa kanka adalci sannan kuma kana sanar da cewa ilimi hujja ne ga me shi ko hujja a kansa in ya zama hujja gare ka ya kai ka gidan aljanna in ya zama hujja a kanka ya kasa tsare ka gabar shiga wuta to dan Allah ku gyara ta iya yi wa wannan maganar da kuke ji ita ce maganar da za ku ji a bakina ta ƙarshe ko a ni ko a ku ba ka ba yanzu haka sai ka ce na yafe na haƙura kuka ce kun yafe wa juna kun haƙura yanzu haka kuna yin wannan kuma sai ku mutu za su iya mutuwa ko ba za su iya ba za su ai Allah i maka jinkiri har ka san kaza da kake a samu wanda zai gaya maka ba daidai bane to yana nufin ka da alheri ne yanzu sai ka ce ka ki ji to kenan Allah ya gama yankan hanzari a kanka shi ya nufe ka da alheri ko kuma ka ce da Allah ba ka san alherin ka mai masa da kayansa kai masa back to the sanda an fahimta yanzu akwai mutumin da ya kamata Allah ya masa alheri ya ce baya su to kaga anan neman taraka baki sun da ku ko a tuwo a ina manta raka bati sundan take wanda aka yi wa'azi ya ƙi ji kuma yana da ikon da zai ji ya karɓa ya aiki ko kuwa a mutumin da ya samu tuwo ya ƙi ci waye barbaci waye wawa waye jahili da Allah da wauta da jahilci sifa ce da ake so ya kamata mutum mai hankali a ce ya sifanci da wannan sifa za ka kuyi wa kanku faɗa ne na tabbata Allah ina nufinku da alkhairi da har yasa kuna yin abin har aka zo aka faɗa aka ce muku nasiha ko a ja hankali a yi magana a kan gabar Allah yana nufinku da alheri yanzu haka ba ku san ta ba ba ku san illata ba a lafiyarku da rayuwarku kuma abin zai lala ya shiga cikin yaya da jikoki ba a yi Allah yana nufin ku da alheri ku yi ƙoƙari ku ga cewa kun fi ƙarfin shaidan kuma Allah ya taimake ku muna nan mune muku addu'a inda muke wa kawo nan mu addu'a muna roƙon Allah kullum ku kada ya sa mana gilli ga masu imani in dai mai imani ne wannan kar Allah ya sa mana gillin sa zuciyar to kuma mu ne muku addu'a Allah ya cire irin wannan abin a tsakanin haka nan ƴan uwa Allah ya cire gilli a tsakanin ƴan uwa Allah ya mana jagora dora ma kan daidai taimaki addinin musulunci da musulmai wannan ga kuma nan zamu kwana insha Allah in Allah ya kai mu gobe ma dora daga nan inda muka tsaya abin da muka faɗa ko zan daidai ne Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya yafe mana abin da yake na yake ba mu ikon aiki na nisanta Allah ya ba mu ikon nisanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmi wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrim ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin سبحان ربك رب العزة wa يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله